ألا هذه الآية هي في سورة البقرة قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون وهذه آيات الكونية الله تعالى ذكر في هذه الآية الكبيرة المباركة وبدأ بخلق السماوات والأرض وكثير ما نقرأ في القرآن الكريم خلق السماوات والأرض لأن فيهما دالة أدلة قاطعة على وجود الرب سبحانه وتعالى نعم ما رأينا ربنا لكن رأينا آيات كونية التي تدل على أن هناك رب الذي أوجدها وأوجدنا أيضا سبحانه وتعالى وبذلك كثير ما يذكر في القرآن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وهكذا الآن نام في النهار ثم يأتي الليل يطلبه حثيثا هكذا إلى قيام الساعة الليل والنهار الليل والنهار الليل والنهار وهذه وهذان الآيتان أيضا نراها يوميا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والآن نرى السفن الكبيرة الواسعة شاحنة بالأمتئة ومليئة لكن ما هذا ما غرقت في البحر لكن إذا أخذت الحصى أو شيء صغير وجعلته في البحر أو في الماء سيغرق لكن ما كبر السفينة تمشي على آه، البحر وتجري لكن الله تعالى هو الذي يجريها على هذا البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء نحن في وقت المطر كل يوم نرى المطر ينزل وفي بعض البلاد المطر ينزل في كل وقت وفي كل يوم ونحن في مثل هذا هذه البلاد إذا جاء وقت المطر ينزل وإذا ذهب خلع الله تعالى أيضا كثيرا ما يذكر هذه الآية لكبر إذنها في القرآن الكريم والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها النباتات تخرج إذا نزل الماء الأرض تكون حية والقوت والطعام ينبت من الأرض فأحيا هذه الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة الإنسان من الدابة يمشي على الأرض وهكذا للدين والدواب حتى الطيور التي تعيش في السماء عندها حاجة بالأرض وهكذا أيضا هذه من فضل الله ومنة الله على الخلق والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وتسريف الرياح هكذا الهواء ما في حي إلا له حاجة للهواء الله هو الذي يصرفها من الغرب إلى الشمال إلى الشرق ومن الغروب ومن جنوب إلى الشمال كل هذا من عمل الرب سبحانه وتعالى وتسريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض اليوم ما رأينا الشمس وهذه الآية واضحة علينا أيضا في هذا الوقت هكذا تجري السحاب في السماء الله, الله قال لآيات كل ما ذكر في هذه الآية الدالة تدل على أن الله وحده لا شريك له هو المستحق للعباد وتفريق الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون كما قال تعالى في أواخر آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن لأولي الألباب وهكذا في هذه الآية الله ختمها بقوله لآيات لقوم يعتلون ليس كل يعتبر ويتعظ بهذه الآيات الكونية الكثيرة أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce mu ya bamu lafiya ya bamu mu addinin da bai da wani addini ba in ba shi Allah ta'ala muna gode mu kira da aminci ya kara tabbata ga annabin rahma annabi Muhammad alaihi salatu wassalam da alayansa da sahabbansa da duk wanda suka biyo bayansu da kyautatawa har zuwa tashin kiyama a wannan ba mun ɗauki wata aya babba lamba 164 a cikin suratul baqar wanda Allah ta'ala ya faɗi wasu ayoyi manya a cikinta wanda duniya take kallo kuma malai ibn kathir ya kawo sabbin saukar ayar duk da babu isnadi ko takridin asar ɗin ya kawo cewa shawa suka tani sallam muna so a maimana da dutsen safa ya zama zinar A ka yi wannan za a musulun a nasala ya ce za ku yi suka ce za su da ya faɗa a ubangiji sai ubangiji ba da sharif zan mai da dutsen safa ya zama zinar amma da sharafi da sharafi in ba su imani ba to shi kenan kashin su ya bushe annabi sallan da ya ga wannan sai ya ce annabi sallan sai ce ubangiji la a bai shi a banni in ta wa'azi yau da kullum wanda ya samu alhamdulillah na yi afo sai Allah ta ala saukar da ayan nan ya nuna musu to ai ga halittu wanda Allah suke so ya kaza abin da ya yi halittun nan da aka fada ayar ba wata bi a mai da dutsen safa ya zama zinari sai Allah ta ala saukar da ayan nan ya tsero ayoyi har guda takwas manya-manya ce inna fi khalqi samawati wal ard Allah ta'ala yace lalle a cikin halittar sammai da ƙasai sama bakwai ƙasa bakwai wa min al-ardi wata aya ta sake fito da yawan ƙasa haka yazo a hadisin alwala in kai alwala kai zikirin nan za a buɗe ma ƙofofin aljanna guda takwas afuwan ba wannan ba akwai hadisin da ya bayani aiban akan ƙasa guda hawa bakwai sama bakwai ƙasa bakwai inna fi khalqi samawati wal ard a wannan zamanin mun fi kowa ganin wannan aya wanda suka karanta ilimi na geography za su ga wannan ayar a fili take sahabbai sun an faɗa musu sama bakwai ƙasa bakwai shikenan sun yi amma yaya hakikanin abin yake ba su sani amma yanzu a ilimin geography an gano wasu duniyoyin ma da sun ninninka duniyan nan sau ba iyaka ko ranar nan ka ɗauki rana ta ninka duniya sau miliyan da ƙari in ka ɗauki duniya nan ka ɗora a kan rana da ya fi a kan a kan rana da muke ganin ta kullum ta kaga duk ilimin geography ya matso da wannan ikon allon da kawai sai dai ɗan adam ya bi ubangiji amma ba shi da bakin har godiya sai dai ya bi ubangiji kawai ɗora hannu subhanahu wa ta'ala haka za ka fito wannan abin da muke iya gani ke sararin samaniya ina kuma ka shiga sama ta ɗaya ta biyu ta uku har ta bakwai har ka zo al'arshin ubangiji su bani wata inna fi khalqi samawati wal ar haka a ƙasa Allah ta'ala ya halitta ƙasa ya ba mu dama mu yi tafiye tafiye a kanta sama ma ana hawa jirgin sama yanzu a yi tafiya a sama ƙasa ba mu yi tafiye tafiye za mu yi gine-gine a kanta aka sa mana resources kayan da za a haƙo su zinare da sauransu aka ba mu dama mai noma a kan da sauransu wannan Allah ta'ala ya ce tsalle a yi. wannan halitta fa da Ga shi na wasu an suka nuna sai Allah ya shimfiɗa ƙasa iya tafiyar subhanahu wa ya kuma sa duwatsu suka rike don kacce rushe kacce ragargar inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar sai kawo ayoyi guda biyu su ma'a kullum muna gani dare zai zo shiken a ta tafiya har asuba ta Allah ya kawo a cikin sautu amman ka koma an sa dare ya zama don huta da rana ta sha wahala da daddare sai aka rufe magani ka je ka yi bacci ka yi ibada abubuwan mu'amala da iyali da sauran Allah sai ba da su su koma masu laifi suke amfani da dare su yi farna za su yi ubangiji bayani ranar kiyama amma ga hikimar da Allah ya yi dare ba don a yi laifi a cikin wakti lafin laili wani nahar a rashi Allah ta halar cewa ya tulubu hasifan rana wuni na neman dare da sauri dare na neman rana da sauri haka suke tafiya suna calculation a gurgude ba za ka samu wani lokaci a ce shi ba dare ba shi ba rana kafin dare ya gama shigo rana ta gama fita dare ya fara shigowa kafin dare ya gama fita rana tana shigo a hankali har su karɓi junan shi ne tsulubuhu hasi don Allah wani ayar akwai da ya yin ba ubangiji wallahi ba wuce ya tsulubuhu hasi wakti lafin laili wannan ha Allah ta'ala ce wal fulkin lati tajri fil bahr jirgin ruwan da da Allah yake magana sahabai su iya ganewa sukan gasu makin jirgin ruwan da ba shi da girma amma dai baya nutsiya suna gani in dai ba kaddara ba to yau ga shi za a jirgin ruwan da za a yi lodin watanni ana lodi a cikin a kai kasashe a kai garuruwa kayan za a yi amfani da kasuwa da tsaurin da motoci duk ana zuba ne a yi watanni ana zuba allah ya ce ni nake tafi da shi a kan jirgin a kan wannan ruwan da yake tafiya bimayen fa'un na yana ɗaukar abin da zai amfani mutane واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء شيني محل الشاعر saboda ruwan sama da ake sai ya sa na ga ya kamata da ci ayan nan a sake matso da girman ubangiji su bayanin wata Allah ta lace ruwan sama nan da yake sauka ni ne ɗaya nake muku don ku fita a yi noma ƙasa ta rayu da sauransu wannan ruwan saman da Allah zai bamu da shi kawai wallahi ranar rani da tuni ma an manta da duniya amma ka za a yi ta ruwan saman Allah ta'ala ba mu dama fitar da hanyoyin ruwa ya fita kasa ta sha kuma ruwan ya fita sai ga di sa ko za a yi rusau Dan kaɗan ne yawan amma yawan sai Allah ya riƙe garuruwa da gidaje na bayan saboda ni'imar ubangiji amma da za a bamu da ruwan saman nan na awa ɗaya kawai sai ya mamaye duk duniya sai amma to amma Allah ta'ala sai ta yake tafi da shi daidai gwargwadon yanda za a yi amfani da shi ga wancan hadisin wani sahabi ya zo an sallah yana kan mumbar ya fiya rasulallah ƙasa ta mutu tumaki sun mutu da sauransu annab sallah kan mumbar ya ɗaga hannunsa guda biyu mai albarka Allahumma gifna Allahumma gifna. rawun hadisi yake cewa annabi sallam bai sako daga mumbarin nan ba sai da aka ga ruwan sama yana zuba daga gemu yake cewa kuma lokacin ɗan ƙaramin hadiri ne a san muna kallo hadiri ya dinka gudu yana haɗuwa yana haɗuwa kan ya gama wata juma'a na ruwa ya sallallahu alaihi wannan mutumin dai ko wani ya sake shigowa juma'a ne zuwa ruwa ya ki tsayawa sati guda ya sake shigowa ya rasulallah dabbobi sun mutu ne ya karanta masa nan sallallahu ya sake addu'a ya ubangiji ruwan nan ba a kama muke so a yi ba muna so a kai shi ramuka da guraren kuduttifai da guri kaza duk tare da inda yake take Allah ta'ala ya jiyo da hadirin nan ya zuba da ruwan a wannan a wata ruwayan ma nan sallallahu da hannunsa ya tura hadirin yana kan mumbarin ya haka in yi kalli hasiri in ya kalli na gabas sai ya tafi gabas in har sai ya tura shi kan gabas in ya da arewa haka zai tura shi har sai ya bar kan garin madina in ya kalli kudu sai ya kautar da shi daga garin madina in ya kalli yammansa haka sai da ya fitar da hadirin gaba ɗaya daga kan madina ruwa ya ta zuba sallallahu alaihi wasallam amma nan da me yayi da izinin ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan Allah ta'ala na mana ruwan sama saboda ni'ima ya ce ruwan sama ɗan ya fitan mana da mai tsirrai da tsauran a shuka ƙasa ta rayu gari ya yi da iska ce da والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها دا قساتا ألا يتكدر وترى وبث فيها من كل دابة ألا تعالى يتي يا سورة أكن كسا duk abin da yake tafiya mutum ne aljani ne dabbobi ne tsuntsaye da sauransu Allah ta'ala ya ce yanzu ba a kan ƙasa na tsawar harkokinsu ga shi yau duk inda ka hau jirgin sama kullum Allah Allah kake ka sauko ƙasa in kawo mota ma Allah Allah kake ka ji kare a ƙasan nan ita ce asalin ka kuma kullum ita kake so ga ka gaye Allah ta'ala ya ce shi ne ya tora a kan ƙasa halittu suke tafiya suke harkokinsu ne da ku, babbar tafiya min kulli dabbatin wa tasrifi riyah Allah ta'ala ki iska nan da kake ta shaka kana jin daɗi ba ka ma kawowa kana shaƙar ne wanda gashi numfashin ka kullum yi kake baka san guda nawa kake kullum ni'ima sai Allah ya bamu ba si ba haraji ba bil ba komai subhanahu wa ta'ala bil din kawai shine ka bautawa Allah shi kadai kada kai shirka wata tasrifi riya والسحاب المسخر بين السماء والأرض saboda mahimmancin ruwan sama Allah ya magana ta so a san ya faɗa a nan ya sake dawo da girgije ya ce ga girgije ne kuna gani ga shi yau dai muna ganin gari ruf ruf Allah ya ce kuma ba a san sun yake ba kuma ba a ƙasa yake tsakanin sama da ƙasa yake ce in kawo jirgi za ka wuce girgije ka kan ma kana tafiya kana kallon tsakanin sama da ƙasa yake Riyadi, wasu والسهاد المسخر Allah ta'ala ce ni ne na hore wannan girgijan yake inuwa gare ku yake ruwa gare ku yake kaza da sauran don ba ikon Allah ba za a yi mala'ikan da aka tsora wa harkar ruwa iya ai ba zai to amma Allah ce je kai a Najeriya dugo kaza ganga ka a ƙasa kaza a musu ruwa kaza a ina kuma duk zai wani an ka shi mala'ikan mutuwa shi kadai ne amma shi ke ɗaukar rayukan mutane aljanu da dabbobi raguna nawa aka yanka da sai mala'ika ɗaya shi ke aiki duka waye ce amma Allah ya ce je ka kada domin shi duniya a hannunsa take duka sai take ganin duniyar da girma a cikin minti ɗaya zai ɗaukar rai miliyan in Allah ya lokacin su yayi Allah ya ce je kai an hore maka to haka ma ruwan sama nan da ake tayi Allah ya shi dama mala'ikan da aka dora wa aiki duk zai je abin da aka ce yi da izinin ubangiji subhanahu wa ta'ala wa tasrif riya wa sahaj al-musakhkhar bayna samai wal ard Allah ya ce wannan aya taran da na zero la ayatun wasu ayoyi wasu dalilai ne manya-manya wanda suke nuna cewa Allah shi kaɗai shi ne ma'anar la'ayat ayin da cikin cewa allan nan da yake wannan shi ya kamata a bautawa shi ya waje ba a bauta masa shi kadai su ba ne wani amma zalitin ɗan adam ina allah zai ma ni'ima kufur ne allah zai baka ɗa ba za ka iya tarbiyya allah zai baka dukiya ba za ka iya zakka ba ba za ka iya sadaka ba ba za ka iya kaza allah zai baka lafiya da lokaci amma ba za ka iya zuwa kai amfani da lokacin nan ba ba ka kallon numfashinka shi tafiya yake ba tsayawa yake numfashi ba ya tsayawa inda ya ba rashin lafiyar mutuwan tafiya kawai ka yi aiki ba kai biya tafi Allah ta'ala duk wannan ni'ima ne da ya ba mu me yasa sai mu bauta masa shi kadai subhanahu wa wata. mutum yana neman mulki Allah ya tashi yake ba da mulki sai tafi kuma gurin boka har wani ma tafi nijar ya tafi ina wani neman mulki Allah kuma ya ce nake ba da mulkin nan ko na kwaci dan me ba za ka zo gurin ubangiji ka ce ya rab in alkhairi ne ba ni ba in ba alkhairi ba ne karka ba ni ka ba shi zaɓi mana ya fi ka son ka tun Allah ta'ala ya ce wannan ayin da aka faɗa ayoyi ne wanda suke na cewa Allah shi kaɗai amma wa yake fahimtar wannan Allah sai ya ware duniya sai kasa duniya سيسره سواهي كتاي لآيات لقوم يأكلون آيوين قوانتا سيكي همكلتا سيكي تدوري دآيوين أبنجد سبحانه وتعالى حكي فاكي فلاها سيكي آل إمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب نعم أنا سيكي لأولي الألباب دماثا هنكد لآيات لقوم يأكلون ثم لماثا هنكد don haka wanda ba su da hankali na shari'a su fahimci mai Allah yake ko a jiki duk wanda ya kalli ayan nan ya san lallai ubangiji ya fi ƙarfin kowa ya fi ƙarfin komai wallahi ba abin da za mu masa sai bauta masa shi kaɗai in muka yi wannan mun yi abin da za mu tsira abin mamaki duk wannan ayun da Allah ya zufa wanda kullum muna gani sai aka samu ƙungiyar da suke cewa ba Allah kuma wanda ƙarya suke a zuciyarsa akwai Allah amma sun ce ba Allah malaman musulunci sun musu raddi ta fuskoki da yawa daga ciki na farko Allah ya yi ko annabawa sun ce daga Allah kuma an buga an bar sai wanda Allah ya kaddara za a iya kashe shi shi ma nan shahada an samu annabawan da aka kashe na'am amma annabawan da Allah ya ce ba a isa a kashe sun ba sai da suka yi abin da za su yi a duniyar kuma suka fita ɗin har suka mutu da kansu wannan hujja ce akan cewa ne lallai akwai ubangi da kika sa annabi ibrahim ka duba yadda aka masa wutar da aka yi kwanaki ana hura amma Allah ya ce kulna ya na rukuni bar wa salaman ala ibrahim shi kada ya kamata da duk wanda ba annabi ibrahim ba to kawai za ta kone shi inda ya mutu da ta gama sun kuma suna jiran ya za a yi sai ga annabi ibrahim alaihissalam ya fito daga wannan wutar ta gama ya fito shi a dan maimakon kalmar shahada Allah annabi nu ka duba yadda aka yi wa duniya nu Allah ya ce sama buɗe ruwa ya zubo ƙasa fito da ruwa haka aka rufe duniyar duk wanda yake ba a cikin jirgin annabi nu ba sai da ya tafi lahiya amma a lokaci da Allah ya ce wa ƙasa ki janye ruwan sama ki tsaye da ruwan Wasu wata alal Allah ya ce kan ka ce ko bauce ga jirgin annabi nuhu ya dare akan kasa ina ruwan ya tafi wannan dalilin akan cewa lalle akwai ubangiji subhanahu wata'ala ka dauki annabi Muhammad alaihi salatu wassalam zaman maka da yayi shekara nawa goma sha uku ana bugawa amma an kasa kashe shi bal ma karshe Allah ya saukar da aya ya ayyuhar rasulu balligh ma unzilaka min rabbik wa in lam taf'al fama ballagta risalata wallahu ya'timuka min al Allah ya ce ni ne ma mai gadin yanzu daga yanzu ba mai gadi duk wani mai gadi ya tafi Allah ya ce ni zan yi gadin san an yi sa a kashe ka maka haka ya gama aka ce hijira ka duba rikicin hijiran nan raƙumi ɗari duk wanda ya kawo annabi wasallam da abubakar hayyan komai yi amma ka Allah ya ce ba ku isa ba sai da ya tafi da tsawon kilomita ɗari da wani abu har suka shiga garin madina ba a iya taɓa in ba Allah ba zai yi. garin madina yahudawa kashi uku ga munafukai ga kafiran a gefe suna kan sun kawari allah ya ce ba ku isa sai da shekara ashirin da hukun sai gama tsaf aliyu ma'akamalci lakum dina aka gama sannan allah ɗauki ran malamai suka ce wannan akwai ubangiji in ba ubangiji ba ba zai wannan haka littafan da ya aiko shi ma hujja ce akan akwai ubangiji ga littafin an ce su kawo aya ko ɗaya ne an kasa har yau ƙur'ani har yau an kasa ka aya ɗaya kenan akwai ubangijin da ya turo wannan ƙur'ani sannan malaman musulunci suka musu raddi masu cewa ba ubangiji abin mamakin ma dai da yawa suka musu raddi malam ibn taymiya ya yi dogon bayani akan wannan gabar na fitira ta ɗan adam duk ɗan adam Allah ya sa a jikinsa cewa lalle akwai ubangiji kamar yadda yaro in aka haife shi ba sai an koya masa shan nono da kansa zai kama nono ya sha haka ɗan adam Allah ya sa masa a jikinsu zai ji lallai akwai ubangiji akwai kisa guda biyu akwai wani mutum a america yana da awar ba Allah likitan ido ne babba dan uwansa ya shiga rintsin rashin lafiya asibiti suka ce masa to za dai ni amma dai gaskiya mutuwa ne amma dai za mu gwada aiki shi ke ya fito ya ya shigo gari yana tafiya sai ya ga wani guri an rubuta prayer room ɗakin addu'a musulmi ne kai kirista waye ma an dai kata da Allah ka shirka addu'a sai shiga ɗakin nan to da ya shiga me zai yi shi ma ya rasa me zai shi bai da Allah kuma ya shigo prayer room sai ta haddi yace ya ubangiji in dai akwai ka din ga bukata ga ɗana a asibiti ka warkar da shi ni kuma in ka warkar da shi duk inda kake sai na nemo ilimin da zan bauta mu shi kenan ya yi abin da zai fita ya tafi ya da asibiti da ya dawo kawai sai ga a zaune ya warke kwata-kwata ma da taɓar shi lafiya lafiya suka ce wallahi ya warke gashi gashi ita ta zo mu tafi da suka tafi ya zo ya shiga bincike an ce sai da ya addini ya kai tamanin da wani har ya shigo yahudanci ya shigo kiristanci ya ga duk ya yanzu bai ga ubangijin da ya kamata sai allah ya buɗe zuciyarsa ya shigo addinin musulunci yanzu haka an ce yana garin madina yana aikin likitancin idansa a garin madina kaga wannan Allah ya buɗe masu cewa lallai a ƙarshe ya tabbatar a akwai bane haka wata mata ita ma tana da ba Allah akwai irin wannan abin da ake hawa a kunna ya ta juya wa lilo babba zai kai gidan mutala ko fiye ma ita ma an hau ashe aka yi rashin sa'a ba ta ɗaure jikinta sabin ana kunna an yi zama kawai ta tafi ta tolu za ta faɗo sai wani abu ya rike jikin ko giya ko wani abu makare aka kashe abin aka sauko yan jarida suka zo a guje neman labari wannan tawa wanda kika yi lu me kika ji shi kawai suke su ta ce wallahi ni ina da awar ba Allah na ta ce har yanzu ina son bukata ba Allah amma a wannan yanayin da to tolu my god my god my god ta ubangiji ubangiji ubangiji wannan ɗabi'atul insan ta tabbatar da akwai ubangiji haka malamai suka yi rafi ga masu cewa ba Allah ta bangaren gariza a jikinka dole akwai abin da zaka ji cewa ai ba zai yi ba abu kaza ya faru sai da kaza sannan ta hanyar hankali malamai suka sake a akan masu cewa ba ubangiji suka ce to ai halitta dole da ke da akwai wanda ya yi an samu halittun da makaranta guda tara a cikin ayin nan dole ka yadda akwai wanda yi sannan yadda suke tafiyan a tsare komai Allah ya saita shi rana ta fito rana ta sanyi wataran a yi ruwa wataran a yi kaza abinda yake tafiya a tsare komai wanda masu ilimin geography sun san wannan shi ma malamai suka ce dalili ne akan cewa lallai akwai wanda yake yin wannan aikin su ma kuma da suke sha ba ubangijin ƙarya suke kamar yadda Allah ta'ala ya musu raddi a cikin al'ur'an. to me mafita ga wannan musibar a ce a sami ɗan musulmi ya zai ce ya faɗa irin wannan ƙungiyoyi ya je wata kasar karatu ko makarantun suke gina a ƙasashe da sauran aka yi rashin sa'a ko hanyar intanet da sauran ya za a yi kiyaye mu daga faɗawa irin wannan harkon da mutum ya shiga in bai sa'a ba shi kenan ya tafi na farko mu gyara tarbiyyar gidaje tun yaro yana karami a gida ka sa masa ubangiji Allah ne ya baka Allah ne ya yi ka da Allah irin waɗannan ya taso da ubangijin a zuciyarsa Allah ne ya sama nan Allah to ya taso da wannan insha Allah baka da matsalar ɗanka ya faɗa wani. abu na gaba shi ma makarantunmu kusan ba makarantar da ba a karanta usulun salatan a waƙe da ake yi na'am amma ya zama a gyara karatun ko da za a yi waƙen kuma a zo a yi sharhinsa a fahimci da ake ne man rabbuka bi ma'arafta rabbak waye ka shine kaza da me kasan ubangijin da ayoyin da ya halitta rana da wata sama da kasa da sauran duk wani a masa sharhi ya fahimci abu in aka yi wannan insha Allah za a samu sai sai godiya ga Allah da zamu rufe mun biyo kwanaki masu albarka wanda har yanzu muna cikin ashhurul hurum watanni hudu da suka fi kowace in banda musulunci ban da za ka samu wannan allah ta'ala ya baka kwana goma nan wanda ya rantse da su wal fajir wa layalin kuma aka ce ka dinka kabarbari a cikin su annabi sallama ya albishir ga wanda yake kabarbari dan aljanna ne insha Allah sannan aka ba mu azumin arfa shi ma muka zo muka yi sannan aka zo aka yi ran idi ibadar idi lalle da aka yi ta yi kwana uku zuwa hudu ibada ce babba sannan aka zo Allah ya sake magana akan wannan kwanaki ukun dai wadda kurullawa fi ayyamin ma'alumat ko ma'adudat su ma aka sake magana akan duk a cikin kwana goma sha hudu ayyukan da kai da yawa sai da ni godiya ga Allah mai fatan kuma Allah ta'ala ya karɓi ayyukanmu kuma ya sa mu ci gaba da bauta a lokacin bauta ba wani ya wuce shi kenan ba Allah cewa yi wa abu da rabba ka hatta ya asiya kallaki ya annabi muhammad alaihi salatu salam. kai ta bautar ubangijinka har sai mutuwa ta zo da ka shi mumini ba iya azumi ba ko goma farko na dilhijja ko ran arfa ko sauran sula ko yaushe yana bautar ubangijin annabi sallallahu yake ce wani sahabi la yazal lisanuka ratban min zikrillah kada ka bar harshen ka shuru sula kai ta ambatan ubangiji daga wannan sai wani in ba da ta kur'ani ba ka iya kulhu wallahu ahad kai ta maimaita ta mana ka iya alamtara kai fa kai ta tattan zikran su kai ta karanta su kana tafiya kana kunci azkar salatin ka kaga duka canza da sauran la ya zali sani ka min da ka kira da muke ga al'umma musulmi ba wai kwanakin da aka ce suna da farla ka iya mutane tsani ta bauta ba la na an zamu dage fiye da sauran amma shi mumini rayuwarsa gaba ki daya bautar Allah ce subhanahu wa ta'ala ya ubangiji muna zonka Allah ka mana sauki a wannan rayuwa ya ubangiji musifa ta tsada da musibar rashin tsaro Allah ya kawo sauki ya jin aiki da sauransu Allah ya kawo sauki ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم ala نبينا muhammad. وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم ترحمكم